فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه إن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين بالتقوى فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد حديثنا اليوم إن شاء الله عن آية قرآنية شريفة كريمة تحمل في طياتها بيان مراحل الإنسان تلكم المراحل الثلاث التي يمر بها كل واحد من الناس قال الله عز وجل في محكم تنزيله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير عباد الله هذه مراحل ثلاث ما من أحد من الناس إلا وقد مر أو سيمر بهذه, بهذه المراحل أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الضعف ذلكم ذلكم الضعف الذي يكمن في الطفولة فإن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا ولم يكن شيئا مذكورا ولا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا إن كل من تأمل هذه المرحلة يجزم بأنه لولا رعاية الله جل وعلا لما استطاع أن يجتاز هذه المرحلة لكنه من رحمة الله جل وعلا بعباده يسر له كل ما يحتاج إليه ثم السبيل يسره وخلق فهدى الذي خلق كل شيء فقدره وهداه إلى ما رزقه إليه سبحانه وتعالى عباد الله إن هذه المرحلة من المراحل التي يسعى المربي لتأسيس الدين والخير في الطفل قال عليه الصلاة والسلام كل مربوط يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة القوة هذه المرحلة يا عباد الله تكمن فيها مرحلة الشبابية وهي أعز المراحل الثلاث على الإطلاق إن هذه المرحلة هي المرحلة التي كان الشعراء في الجاهلية يتغذون بها يقول أحدهم بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب إلى أن قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل الرشيد يدل لأهمية هذه المرحلة أن رسل الله وأنبياءه يبعثون على رأس هذه المرحلة فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس الأربعين لأن الأربعين هذه هي مكمن القوة في الإنسان قال الله جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بعض المفسرين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر قالوا هي مرحلة الأربعين فإن الإنسان لما يصل إلى هذه المرحلة ينبغي ويلزمه ويجب عليه أن يتميز بمن لم يطلوها أو بمن جاوزها إن هذه المرحلة هي المرحلة التي ينبغي أن يكون فيها التأسيس تأسيس الفكر تأسيس النجاح تأسيس النجاة هذه المرحلة هي التي يقوي الشاب إيمانه فيها فإن من شب على شيء شاب عليه كل من شب على شيء شاب عليه ولذلك نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرحلة في غير ما حديث من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها شبابك قبل هرمك فمرحلة الشباب إذا استغلها الشاب في طاعة الله هذا أنتج له الفوز بجنات النعيم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة من الرجال الذين يورثهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله وذكر من هؤلاء السبعة وشاب نشأ في طاعة الله وشاب نشأ في طاعة الله وحينما نتصفح كتاب الله نجد الله جل وعلا ينبهنا, ينبهنا ويشيد بهذه المرحلة من ذلك قوله عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كانوا شبابة متقاربين وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدل له قول أحدهم أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون ونحن شبابة يعني فتية متساوون ومتقاربون في في العمر والسن ثم تلي هذه المرحلة المرحلة الأخيرة عباد الله هذه المرحلة لما كانت تتسم بالقوة ينبغي ألا يهدر الشاب قوته في معصية الله وليتذكر الشاب في هذه المرحلة أنه مهما كان قويا يتصف بالنشاط والحيوية فإنه ينبغي أن يتذكر من هو أقوى منه إنه الله إنه الله إنه الله القوي المتين ومن أسمائه القوي ومن أسمائه المتين فالإنسان لا يغتر بقوته فيقول أنا أقواهم أبطش بمن شئت كيف شئت تذكر أن الله جل وعلا قوته فوق قوة كل أحد بل هو الذي خلق القوة وكان من أسمائه الحسنى القوي ويتصف بها فهو القوي العزيز سبحانه وتعالى ثم تلي هذه المرحلة المرحلة الأخيرة إنها مرحلة الضعف فالإنسان حينما يصل إلى مرحلة القوة ثم يكتمل في حقه الأربعين يتلاشى وينقص ويتناقص لأنه كما قيل لكل شيء إذا ما تم نقصان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء كمل بإرادة الله إلا وألحقه نقصان أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولهذه ولهذا الحديث قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة لا يسبقها شيء من الخيول والنوق فأتى أعرابي يوما من الأيام فسبقه فشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم هذا الحديث فلكل شيء إلى ما تم نقصانه فالإنسان حينما يتأمل من حوله وينظر إلى حالة نفسه انه اليوم هو ابن أربعين أو ابن خمسين حالته تختلف تماما عن حالته لما كان ابن ثلاثين أو لما كان ابن خمس وعشرين أو لما كان ابن ثمانية وأربعين وهكذا يتأمل أي إنسان عباد الله إن لمرحلة الضعف خصائص ومزايا في الشريعة الإسلامية فالإنسان ينبغي أن يستغلها في طاعة الله وإعمالها بالطاعة وما ينفعه في الدنيا والآخرة فإن الأعمال بالخواتيم فإن الأعمال بالخواتيم وتستحضرون وتتذكرون معنا في هذا المقام حديث فيسبق عليكم الإسلام ذلكم الحديث المخيف الذي ما قرأه ذائي ما قرأه ذو إيمان إلا وقد وجل قلبه فإنه قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيطبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لا إله إلا الله وقال عن عكسه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا إذا فيما تركت فيه والإنسان لا يحتج بالقدر ويعصي الله كما قال عمر من سرق بقضاء وقدر قطعنا يده بقضاء وقدر إن الله عز وجل هدى الإنسان المشقي وهديناه المشقي فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بهذه المراحل الثلاث التي ذكرها الإنسان فإن الإنسان إذا عاش لا بد أن يمر بهذه المراحل فحاسبوا أنفسكم يا عباد الله قبل أن تحاسبوا وزنوها بالقسطاس المستقيم واعلموا أن الدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل والكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتباع نفسه هواه وتمنى على الله الأنبي توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله يا da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai da tsira da aminci da daukaka da daraja doriya akan wadda kai wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya Allah madaukakin sarki ka dubi waɗanda suke kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin maganganunsu da aikinsu tun daga bayan lokacinsa har zuwa ƙarshen duniya ‘yan uwana masu albarka ne wa kaina wasu ce da ku ba ta ɗaya mutu tsoron Allah maɗaukakin sarki tsoron Allah nan ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe tsoron Allah shi ne sirrin cin nasara a duniya da lahira shi ne sirrin gamawa lafiya yan uwa masu albarka duk wanda kaga ya samu matsayi a wurin Allah to ya same shi ne da takawa dan haka yan uwa mu yi takawa mu ji tsoron Allah a al'amuran mu ne kudubar mu ta yau a takaice lokaci ne akan wata aya duniya ayoyin alqur'ani dukkan su muhimmai faɗin Allah jalla wa'ala da yake suranta wato yake jimlace rayuwar ɗan adam sannan sun ka karanta ta fahimta za ka gane rayuwar ba komai ba ce tamkar mutum ya shigo ne ta wannan kofar ya fita ta wannan kofar duka lissafi ne na ɗan taƙaitaccen lokaci ko da ɗan adam yana ganin abin da yawa ya yi nisa to a wurin Allah ne kusa yake haka na wanda ya wuce wannan matakin ya san kusa yake kamar yadda Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qareeb su gani suke lokacin wa'adin yana da nisa amma kuma gani nake yana dab da dab ayar ta jumlace halayya da ɗan adam yake samun kansa tun daga zuwa wannan duniyar har ya fita shine fadin Allah jalla wa ala da yake Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير yace Allah madaukakin sarki shine wanda daya da bashi shi da nabi wanda ya halicce ku daga rauni sannan sai ya sanya ƙarfi bayan rauni sannan kuma sai ya sanya rauni bayan ƙarfi a cikin wannan raunin sai ya sanya manyan wato isa mataki na manyanta da kuma furfura Allah yana halittar abinda ya ga dama a cikin halittarsa shine mai tarin ilimi ilimin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe kuma mai cikakken iko da yin abin da ya ga dama inda za a tambaye ka waye ɗan adam ka faɗi wannan ayar wannan shine somari na ɗan adam wani ne wanda lam yakun shay'an madkura da ba a ambace shi ba ba a san shi ba ba a yi shi ba babu shi babu dalilinsa min nutfatin amshajin naftali yana wannan alma almahin kamar yadda alqur'ani yace alam nakhluqukum min ma'in mahin shin ba mu halicce ku ba a shaida ma ba mu halicce ku ba daga wulakantaccen ruwa shine ruwan mani to yana wannan matakin sai Allah ya kaddara mai zuwa duniya a yayin da ya shigo wannan duniyar yana mataki na rauni ba zai iya mallaka wa kansa komai ba na amfani inda za a bashi da iyawarsa ko a bashi da iya kulawar mahaifiyarsa to da ba inda zai je amma Allah da isassa da hikima irin tasa sai ya ta, ya sa har ya wuce wannan matakin ya kai matakin da zai duka hankaltar duk da ke kewaye da shi tun baya gani ya zo yana gani tun bai san ciwon jikinsa ba ya gane ciwon jikinsa wannan duka kulawa ce ta ubangiji maɗaukakin sarki a yayin da Allah ya nufin ya halitta abin halitta duk dabaran mai dabara da tsara iyalin mai tsara iyali bai isa ya hana Allah maɗaukakin sarki bai shi yasa Annabi sallam ya gaya wa ɗaya daga cikin fahabbai da yake cewa zai yi dabarar da ba zai haihu ba yake law arada Allah an yakhluqa mastata an tasrifa idan Allah ya nufi faya ya fito da wannan halittar ba yadda za ka yi ka hana su a wannan mataki na rauni lallai akwai wani tasiri na ubantaka da uwantaka da kulawar manya da idan har an samu wannan kulawar to za a tsince shi a gaba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wannan mataki yace duk wani abin haihuwa a duniya to ana haihuwarsa ne akan addinin musulunci sai dai daga baya kuma iyayensa yahudantar da shi ko su nasarantar da shi ko su majusantar da shi ko su canja masa abinda asali Allah ya yi nufin ya tashi shi yasa idan muka shiga a cikin musulunci za mu ga akwai tsare-tsare da tanade-tanade da ake so iyaye su kula da shi wurin kula da tsananin yara waɗanda aka haifa domin tsira da imani bayan wannan matakin na rauni sai Allah ya ambaci ko matakin ƙarfi ثم جعل من بعد ضعف القوة wannan matakin na ƙarfi malaman tafsiri suka ce shine mataki na samartaka wanda cikarsa shekara arba'in mataki ne wanda Allah madaukakin sarki yake alfahari da shi ya ba shi kulawa ta musamman shi yasa kusan dukkanin annabawa in ya tashi turo su a wannan matakin yake turo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi yana ɗan shekara arba'in a shekarar da ya cika arba'in cikin a daidai lokacin da duk sahabbansa kuma yan talatin da kaza ne amma sai suka yi gwagwarmaya suka iya kafa addinin Allah maɗaukakin sarki suka kafa tarihin da har gobe ke wahalar da wahalallu ya hana su bacci damuwarsu shine ya za su shiga sun buce hasken manzon Allah alƙur'ani ya girma kuma ya ce wallahu mutimmu nuri ويأبى الله إلا أن يتم نوره الله يأتي سيأتيك والله هكذا ko an ko an a wannan mataki shi ne ka ji alkur'ani a wasu sassansa yana yin jinjina ga wasu matasa ka ɗauki misali kisar ashabul kahf bayan ya faɗi labarin su sai ce innahum fitiya yace matasa ne amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka daɗa musu shirya domin dama daga cikin adalcin Allah na tadaw zadahum huda duk wanda ya nufi Allah ya nufi shiryar Allah sai Allah ya lamunce mai ya daɗa masa shirya ya ba shi takawa yace matasa mataki na samartaka ƴan uwa masu albarka za mu ga har ma guzawa a waƙe-waƙen da suke kafin zuwa musulunci suna da na sani irin yadda suka tozartar da wannan shekaru wani su yana cewa sai da ne kuka da idona saboda samartaka ta ba da baya tare da cewa dai wannan kukan ba zai amfana mun komai ba ki sai da na zauna ina cewa ina ma da samartakan nan ta dawo dan na kai karar furfura da rauni na gaya mata cewa ga irin yadda yanzu na koma wannan mataki ne wanda in dai Allah ya raya ka za ka kai shi kuma ka wuce shi kana burin ka je za ka je shi bayan ka wuce kuma ya zama labari wannan matakin na samartaka shine matakin da mutum zai sama kansa alƙibla duk wanda ya rasa alƙibla a wannan matakin to shi ke na wannan an yi asara shi yasa suka ce duk wanda ya samartaka akan wani lamari da sha'ani to a kansa zai tsufa duk wanda ka gan shi da tijan arziki a shekaru na furfura da rauni kuma ya san ya kamata ko in ka bibiya wannan stage shi ma an yi shi cikin mutunci da kwalita idan kuma ka ga ga tsufa ga furfura ga rauni amma kuma ana yin abin da bai kamata ba to in ka bincika wannan matakin sai ka ga shi ma ba a more shi ba an yi asararsa wannan shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa mutane guda bakwai waɗanda zai Allah zai sanya su a ƙarƙashin gwiwar al'adu ranar alƙiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan yake wa shabun nasha'a fi ta'atillah a wani lafazin yake fi ibadatillah da matashi majiyin ƙarfi wanda ya taso amma yake yake haƙura yake wa Allah da'a an ambaci samartaka saboda wani lokaci ne wanda akwai wani gafi na samartakar wanda wannan gafin yake kuncikar mutum wurin ya je ya saba wa Allah yana jin sa da cikar nishadinsa yana jin komai zai iya yi amma sai ya hana kansa wannan abin ya ce a'a inni akhafu in asaitu rabbi azabi da haka Allah zai mai tukuici da sakayya ya sanya shi karkashin al'arshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa yi wa sahabbai da al'umma baki ɗaya nasiha yake ka ribaci abubuwa guda biyar kafin guda biyar su maye gurbin wannan guda biyar daga ciki yake ka ribaci samartakarka gabanin yufanka baka san da yaya yufan zai tana iya yi wa ya zo da tangarɗa ba cikin ƙoshin lafiya ba ba cikin kaza ba al'amura sun su dawo a ciki ya ambaci lafiyarka gabanin rashin lafiyarka ya ambaci yalwarta kafin talaunin ya ambaci damarka kafin shagaltuwarka ya ambaci kuma samartakarka gabanin kuma mai gabanin tsufanka bayan wannan matakin matakin ne na gina tunani na ɗa'ar Allah na ibadar Allah na neman abin kai na samawa rayuwa a kibla babu wanda zai kan babu wanda zai tsallako ya zo ya maka gata idan kai ba kai wa kanka gata ba dan haka dole ne mutum ya karatun tani sai mataki na ƙarshe da ayat ta ambata shine rauni da furfura wannan shine matakin shekuka kamar yadda alƙur'ani yake summa yi shuruka sai kuma ku zamto mai dattawa ko tsofaffi ba kowa ne za a lamunce mai bai kai wannan lokaci domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'ummata sittin ne ko saba'in kalilan ne daga cikinsu suke kaiwa haka ko kuma su ƙetare man ya juzu ko kuma au yujawizu zalika idan Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ma arziki kana cin waɗanda za su kusanci wannan lokacin to kai ka san tafiya sai tafiya ai ba wannan ake magana ba duk inda za a je aka fara lissafin ashirin da talatin da arba'in da ai a duniya ma an kusa zuwa wurin ballantana kuma a lissafin arba'in ko hamsin ko tafiya. wannan mataki ne wanda duk abin da mutum kuma yake iyawa sai ya zo kuma ya dinga koma yana yana samun koma yana samun daddaro yana samun nagas abin da da zai iya yin cikin gifta da bismillah sai ka ga abin sai an samu ne sai a hankali har a kawo matakin da zai iya wa kansa wani abu ma'ana tun daga nan ba an fara jin ƙanshin kama bada'na awwala khalqin nu'idu kama ba da a بدأكم تعودون yadda aka fara halittar ba ta iya wasan komai to sai ka kai matakin nan na rauni da abin a wannan matakin na rauni shi ma mataki ne wanda mutum zai kowane kansa yawan istifsari ta ibada Allah madaukakin sarki domin bai tun sanda ajali zai zo ba babu notice babu shawara a wannan matakin babban abin da ya fi ban tsoro shine da mai mutum zai fita da mai mutum zai cika domin lissafin Allah jalla wa'ala da mai ka cika shi yasa mai da'ar Allah baya rutuwa ya dinga ganin cewa shi shafaffe ne da mai zababbe ne shi baya kaza baka san da me za ka cika ba domin kamar yadda kuka san hadisin nan na arba'un mai ban tsoro hadisin fa yasbiqu alaihi kitab annabi sallam ya ba da labarin mutane biyu wanda dukkaninmu ba za mu fita daga cikin mutum biyu ko dai mutum ya tace rayuwarsa yana aikin alkhairi irin aikin yan aljanna har sai ya kasance tazarar da take tsakaninsa da shiga aljannar bai kume ba sun biyar hannu guda sai wannan rubutun da aka yi tun yana cikin mahaifiyarsa sai ya riga yi shi sai ya tsibiku alaihi kita sai ka ga mutum tsakanin safiya da maraice ya koma yin aikin yan wuta sai iya mutu a kan aikin yan wuta kuma ya shiga wuta la ilaha illallah ni da ke dubban sani ba da yaya za shi yasa me yayin da mai da'ar Allah ya ga mara da'ar Allah baya rukuwa baya mai izgiri baya yi sai dai ya ce na gode wa Allah da bai jarrabe ni da musibar da ya jarrabe ka ba alhamdulillah alladhi afani min mabtala kabi kazalika aka fi wanda zai shafe rayuwarsa yana yin aiki na yan wuta amma an rubuta dan aljanna ne ya za ka yi falalar Allah ce haka ya ga dama subhanahu wa ta'ala yake sai littafi ya gaye sai ya aiki irin na yan aljanna sai ya shige ta ba shi kenan ba sai ya shige ta shari'a musulunci ta da cewa a mataki wannan na manyanta duk wanda tsira musulunci yana da haƙƙin girmamawa yana da haƙƙin a tausaya masa Alisalam ya ce duk wanda ya yi furfura a musulunci to yana da haƙƙin ka girmama shi kamar yadda a wancan matakin na rauni mun mance mu faɗi cewa mai rauni shi kuma yana da haƙƙin a tausaya mai don haka manya su kama girman su ƙanana kuma su tausaya wa ƙanana ƙanana kuma su girmama manya cikin huduba a ƙarshe huduba ta ƙarƙare da cewa ɗan adam idan ta ɗauke shi baki ɗaya duk da ƙarfi ya ratsa tsakanin rauni biyu amma za ta same shi idan aka ji aka dawo duk ƙarfinsa akwai abin da bai sai yi wa kansa to wanne yake nuna cewa kai mai rauni ne ko da ku an ƙara maka wani ƙarfi na wani lokaci don haka kada mai ƙarfi ya yi amfani da damar da Allah ya ba shi da ƙarfi ya danne ya take masu rauni saboda yana ganin ba za su iya cewa komai ba akwai sarkin sarakuna wanda ya fi duk wani mai ƙarfi ƙarfi shine Allahu al-qawiyyu aziz Allah madaukakin sarki mabuwayi wanda ba a yi masa galaba ba a taba karawa da shi ba ya faɗi sai dai duk wanda ya kara da shi shi ya faɗi awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa Allah madaukakin sarki ne karfi dan haka Allah ya ba su karfin mai karfin dukiya karfin iko karfin wata dama ta wani lokaci kada ka rudu da wannan karfin zai tsare kamar yadda gabaninka akwai wasu masu karfin sun zama labari ko a cikin gida ko a waje to kai izina kai la'akari da waɗannan da suka shuɗe kai ma za ka shuɗe don haka ka yi amfani da ƙarfinka ka kwaso wa mai rauni haƙƙinsa da aka ɓaci kamar yadda kada shi ko mai rauni ya yi amfani da damar ta ta rauni ya yi dabara saboda ɗauke masa kai da aka shi kuma ya yi cuta ya yi zamba cikin abinci ya yi ha'inci to ka sani wannan raunin naka Allah zai jarrabe ka da raunin da ya fi wannan raunin Allah zai jarrabe ka da wanda ya fi ka zalunci saboda sunna ce ta Allah wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaktubu idan mutum ya bawa kansa damar yin zalunci sai Allah ya jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci ƴan uwa masu albarka mu tsoron Allah mu tsaya mu kalli yadda rayuwar mu take tafiya mu sama mata alkibla mu kyautata mu kyautata alaƙar mu da ubangiji duk wanda ya haɗu da Allah alaƙarsa da ubangijinsa tana da kyau to wallahi duk abin da ya rasa na rayuwa bai rasa komai ba amma wanda ya haɗu da ubangiji ya riga ya ɓata tsakaninsa da ubangiji to ko me ya samu a duniya ko me ya zama wallahi sunan sa aikin banza ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyyati khair فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة رحمكم الله